الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكما شابير ga watan rabi'ul akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1433 wanda ya daidai da takwas ga watan march miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2012 shi kuma allah tabaraka wata allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin bulogul maram min adillatul ahkam in ba ku manta ba muna cikin kitabul jana'iz ah, mun tsaya hadisin jabiru dan samura ko wanda ya ce an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama da wani mutum da ya kashe kansa da almakashi sai annabi ya mai sallah ya ce ku je kuwa ɗan uwanku sallah annabi ya mai sallah nan ne mun ka tsaya karatunmu na ƙarshe yau tare da yadda Allah za mu tashi hadisin abu huraira ya ce wa an abi huraira ta radiyallahu anhu fi masjida ƙala an biyu, sallallahu alaihi wasallam faƙalu matat faƙala afala kuntum adantumuni فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق alaihi wannan hadisan an karɓo shi daga abu huraira yarda allah tabbata gare shi fi qissatil mar'a ga ƙisan matan nan allati ta taqummul masjida wadda ta zanta na sharan masallaci al wato ɗebe abubuwa na ƙazanta cikin masallaci wasu 'yan itace nan wasu kara wasu hakukuwa wata ƙasa nan wasu 'yan raggaduda su ne kuma to ɗebe su da cikin masallaci kaga sai mu ce sharan masallaci